Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakiyar dabban baƙi 'yan Afirka waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Wani alƙali a Amurka ya umarci gwamnatin Trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama Amurka. sannan shugaban amurka donald trump jiya talata ya sha alwashin duba yadda da shi da takwaran aikinsa na faransa za su bullo ma lamarin iran To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun kai hari a wani ƙauye da ke jihar Benue jiya da yamma har mutane sama da talatin sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taro da aka fara a birnin tarayya Abuja don duba dabarun yin katin shaida irin na zamani don 'yan nahiyar Afirka. Za kuma ku ji cewa wannan makon ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara faɗakar da jama'a akan mahimmancin yin rigakafi ga rayuwar ɗan adam. Har ila yau za ku ji rahoto a kan ranar yaƙi da masassarar cizon sauro ta duniya wato yau kenan. kamar kowace ranar laraba yau ma za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim a yawa ya shirya kuma zai kawo amma yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakiyar dubban baƙi 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, bayan da yunƙurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka ya ci tura. Tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen Eritrea da Sudan suka shigo ƙasar daga Masar ke ta farin ciki game da wannan matsayin. akalla yanzu kam 'yan afirka waɗanda wasansu sun zauna a isra'ila na tsawon shekaru goma za su iya da takardun izinin zamansu duk ko bayan uh, kwanaki 60 tun daga shekara ta 2013 wani bangare na bakin hauren ya amince da wani shiri na tura su kasashen rwanda da uganda yawancinsu na cewa guje ma yaƙi da take haƙƙin ɗan adam suke yi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ke fuskantar matsin lamba a siyasance ya ce zai yi wani abu ya rubuta a kafar Twitter cewa yana da niyyar sake buɗe wani wurin tara bakin hauren wanda ke can lungu. A yayin da su kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar ke iya sake kafa wata doka ta da bakin auren zuwa su kafin nan ma Mr. Netanyahu ya soke wata yarjejeniyar da suka cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na tuna rabin bakin hauren zuwa yammacin duniya a bar sauran kuma su zauna a Isra'ila. Wani alkali a Amurka ya umarci gwamnatin Trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama Amurka. waɗanda ake kira dreamers ko masu kyakkyawan fata su wajen dubu ɗari bakwai daga kura a wani mataki na yin watsi da yunkurin shugaba donald trump na kawo ƙarshen shirin wanda ake kira daka wanda ke kare matasan daga da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana alƙalin kotun gunduma john bat ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gida da ta ci gaba da karɓar takardun masu buƙatar wannan kariyar wannan tsarin wanda aka ƙirƙiro shi a shekara ta da sha biyu a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba barack obama ya amince baƙi marasa takardun izinin zama amurka waɗanda aka shigo da su amurka tun suna ƙanana har suka shiga ko kuma suka kammala makaranta kuma ba a same su da wani mugun laifi ba su ci gaba da zama da kuma aiki a amurka na tsawon shekaru biyu wa'adin da za a iya sabuntawa kuma ba tare da sun fuskanci fargabar kora ba hukumar tsaron gida ta sake ta soke shirin a shekara ta 2017 bisa hujjar cewa gwamnatin da ta gabata ba ta da hurumin kirkiro shi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya talata ya sha alwashin duba yadda da shi da takwaran aikinsa na faransa za su bullo ma lamarin iran to amma bai bayar da tabbacin cewa zai amince da yarjejeniyar nukiliyar iran wadda ya bayyana ta da shirme da kuma abin kunya ba yayin da shugaban ƙasar amurka da na faransa wanda ke ziyara ke zama ganga da juna trump ya sake cikakar yarjejeniyar da ta tsaye da shirin makamin nukiliyar iran a madadin ɗaga mata takunkumin tattalin arziki yana mai cewa yarjejeniyar bata magance shirin makami mai linzami na iran ba da kuma take-takenta na tayar da hankali a yankin shugaba macron wanda zai yi jawabi ga 'yan republican da demokrat da ke majalisar dokokin amurka a yau dinnan laraba kafin ya kama hanyar komawa gida ya yi ƙoƙarin shawo kan trump kar ya fice daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 wadda aka cimma tsakanin iran da kasashen da suka hada da amurka da faransa da burtaniya da china da rasha da kuma jamus 'yan tawayen taliban sun bayar da sanarwar kaddamar da hare-haren da sukan kai afghanistan a lokacin bazara a kowace shekara al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na yiwuwar tattaunawa kan zaman lafiya wannan ku na zuwa ne a daidai lokacin da shiri ya kammala na gudanar da zaɓukan da aka makara sosai wajen yin su na majalisar dokoki da na gundumomi a afghanistan da a yanzu za a yi a ranar 20 ga watan oktoba sabon shirin kai harin wanda ake kira alhandak wanda 'yan tawayen kan kai an fara fuskantarsa yau da safiyar laraba kuma a cewar wata takardar taliban za a fi auna waɗanda ta kira amurkawa 'yan mamaya da masu masu leƙen asiri ne wannan matakin na zuwa ne 'yan makonni bayan da shugaban afghanistan ashar a wani taro na ƙasa da ƙasa a birnin kabul ya yi ta yin shiga tattaunawa da taliban ba tare da wani sharaɗi ba kan yadda za a kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru 17 ana gwabza shi kuma wanda yake ƙara muni. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu buɗe taskar rahoton nan tamu da batun tsaro. Da yammacin jiya talata wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba. Sun kai farmaki a wani ƙauye a jihar Benue kuma mutane da yawa sun rasa rayukansu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto. Akalla mutane 35 ne aka kashe wasu da dama kuma suka ɓace a wani harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen Umenge da ke ƙaramar hukumar Guma a jihar Benue. Rahotanni sun bayyana cewa maharan da suka kai kimanin hamsin sun auka wa ƙauyen ne da misalin karfe bakwai na yammacin jiya talata suka kashe mutane 35 suka kuma cinna wa daukacin gidajen ƙauyen wuta yayin da wasu da ba a san adadinsu ba har yanzu ba a san inda suke ba. Mr. Dennis Utsa ya mun ƙarin bayani. Mutanen da aka ce ma zuwa an jima za su karu saboda sun fi agwaye kuma kete-kete nan ba wuya sa ba yara mata da dubu. Wa wai an gan wanda suke kete-kete ba za su zo da dare ba mu san sanda ko soja da sanda ba. Har ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto da hukumomi ba su ce uffan kan batun ba. Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa wani sabon rikici ne ya balle a tsakanin kabilun Basa da Ibira a wasu yankunan karamar hukumar Toto lamarin da ya kai ga rasa rayuka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Idris Kennedy ya yi ƙarin haske. Da da muka samu daga shi da yake wajen ba wani rashin rai da amma an kone wasu dukiyoyi eh, da wasu gidaje da motoci da babura a ah, ugiya ainihin cikin a kogi state ne an samu an kama mutane biyu sannan an yi recovering single barrel gun da wajen guda bakwai wato bindigogi kenan eh an tura bot sojoji da yan sanda suna nan suna a kula wajen dai shi ko wani shugaban al'umma a yankin na toto alhaji attahiru wanda ya tabbatar min da mutuwar mutane biyar a rikicin na kabilar ibira da basa ya kuma roƙi gwamnatin jihar nasarawa da ta tarayya da su duba batun satar mutane da ake yi kusan kullum a yankin. Tun jiya an kone kone gidaje yanzu labarin da muke ji wajen mutane biyar Allah ya rasa rayukan su jiya abin da na so mu ci gwamnatin jiya da gwamnatin tarayya kamar misali zan gaya miki a nasarawa zuwa mararaba ubi yau wani da yau kasuwan wajen kenan to every day sai ka zaki lafin wani kwanan rodo haka kuma hanyar da ya tashi daga mararaba zuwa ubi shi ma every time yan kidnapping kana zuwa kawai da su fita daji sai su kama ka su kama ka su tafi ya kamata gwamnatin jiya ta zo nan ma musu gona da kanshi zai sa mutane ka sa daga mutane shi ne so a nemi mataki wanda ya ya maganta mana wannan shugaban kasa eh, ya duba mu da ido rama inda yake duba wayan su wurare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya A gaida Zainab Babaji A ƙoƙarin kyautata yanayin tsaro a Najeriya musamman saboda matsalolin ta'addanci da wasu rikice-rikice da ake fama da su a ƙasar. Hukumar ba da katin shaidar zama ɗan ƙasa da ake kira NIMC a takaice ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar shige da fice da kuma wasu hukumomin ƙasashen waje, sun shirya wani taro na kwanaki uku domin ƙago dabarun yin katin shaida irin na zamani don 'yan nahiyar Afirka. Ga rahoton da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana. Masu gudanar da taron sun yi ittifaki cewa yawancin kasashen da ke halartar wannan taro na fuskantar kalubalen tsaro saboda kwararowar bakin haure da ma na 'yan gudun hijira. wanda Najeriya ke fuskanta a halin yanzu. Ministan kula da harkokin cikin gida Abdulrahman Bello Dambazau ya yi nazarin taron. ba da za a yi a samu tsaro yadda ya kamata ba tare da an san waye ke waje a kowane lokaci a san waye dan Najeriya waye ba dan Najeriya ba waye dan Afirka waye ba dan ba wai ta fata jiki kawai ba na biyu katin shaida yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke inganta rayuwar ƙasa saboda kamar census ne ta wannan za ka san yara nawa ne ke ƙasa shekarunsu za ka san dattijai nawa ne ke ƙasa shekarunsu za ka san waye ke aiki a wannan waje za ka san albashi nawa ya kamata a samu a kaso da shauransu ma'aikatar shige da fice ta ƙasa na ganin cewa samar da sahihin katin zama ɗan ƙasa irin ta zamani zai taimaki ƙasar gaya ganin cewa ana dab da zaben shekara 2019 Muhammad Baban Dede shine shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa. Kamar da kuka sani cewa akwai mutane daban-daban a ƙasar nan suna takardu daban-daban. Wani yana da takardar izinin tuki, wani yana da takardar shaidar ta ƙasa, wani yana da takardar shige da fice ta fasfo, wani yana da takardar tuki. to idan ba haɗa kansu gaba ɗaya ba sai ka tarar da mutum ɗaya mutum daban ne kuma wannan bai kyau ga tsaro ba misali ka kashe mutum zai iya karɓar fasfo ya far ƙasan nan kuma ya je wani laifi kuma gashi ya zo yana yawo da mota kamata a ce duk an haɗa wannan gwi ɗaya saboda haka mutum zai kasance shi kaɗai ne in kai laifi a gun fasfo to kai laifi a gun tuki in kai laifi a gun tuki to kai laifi a banki in kai laifi a banki to kai laifi a fasa ofis shi ma dai kwararre a harkar tsaro janar sale bala mai ritaya ya ce baya ga waɗannan matakai akwai waɗanda gwamnati za ta yi wajen inganta matakan a cikin gida najeriya shi tsaro ba soja ba ne da 'yan sanda kaɗai tsaro na farawa ne daga gida shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu da abinci da asibiti da makaranta da kuma kotu gunda idan aka cuce ka za ka iya zuwa a fidda ma gaskiyarka a sabuwar zamani da ake zancen tsaro duk wa'annan su ne matasan tsaro a jawabin buɗe taron shugaba muhammadu buhari wanda sakataren gwamnati boss mustapha ya wakilta ya ce katin shaida da zai samu karɓuwa a ƙasashen duniya zai taimaka wajen gyara sunan najeriya a ƙasashen waje madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya madalla yanzu kuma za mu koma bangaren kiwon lafiya. Yau aka shiga rana ta biyu da fara makon rigakafin cututtuka a faɗin duniya, musamman masu sauran hallaka ƙananan yara. Dama an saba gudanar da wannan faɗakarwar ne a makon ƙarshe na watan Afrilun kowace shekara. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batun. Hukumar lafiya ta duniya ce ta keɓe wannan lokaci a kowace shekara domin gangamin faɗakar da mutane da sauran masu ruwa da tsaki kan mahimmancin ba da rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da nufin kare su daga cutuka masu saurin illata su ko kuma masu hallaka su baki ɗaya. Ya sunanka? Suma. An taɓa maka allurar rigakafi? Eh. Waye ya kai ka? Mamanmu. Kakar ka nawa? Bakwai. Ya sunanki? Aina. yi miki allurar rigakafi? A'a. Ibrahim Muhammad. Mamanka ta taba kai ka asibiti amma duk nan na polio? Eh. Wasu yara kenan a nan Kano da na ci karo da su bayan sun taso daga makaranta. A can baya dai wannan yunkuri na bada rigakafi ya gamu da turjiya daga jama'a. Hakan ta sanya gwamnatoci a matakai daban-daban a nan Najeriya tare da hukumomi da kungiyoyin rajin kiwon lafiyar jama'a na cikin gida da wajen kasar suka himmatu domin wayar da kan al'umma. kuma ga alama kwalliya ta kama ta farkin biyan kuɗin sabulu ta wannan fuska don haka nema na jib ta bakin wasu magidanta. sunana adamu abdullahi ni ba na kai sai dai idan an zo gida za a yi musu. An taɓa yi maka rigakafi? Eh to gaskiya ina da labari domin kuwa akwai irin wanda ake ta cike yawa an taɓa min shi tun da daɗiya yanzu dai ina ga maka daga yin wannan zai kai shekara hamsin da biyar. sunana isyaku abubakar jarirai idan aka haife sababbi muna bari su tafi Foliyo kuma in an zo gida shine ake yi ita ma kusan ba ko da yaushe suke zuwa ba dan muna korafi gida gaskiya sakamako akwai wasu cututtuka da muke gani kamar malaria da ta dame mu ba ai mana dauki sai ka je asibiti ka rasa magani wani lokacin a rubuta maka maganin ma ya baka wani mana dan hanawa daga karshe dai sun waya mana da kai sun ce mai hakuri tana da amfani kuma ana yi Dr. Munta Kamaude likita ne da ke aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da alfanun rigakafi ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. rigakafi ɗin nan ba wani abu ne ba illa taimako ne ake ma garkuwar jikin ɗan adam especially ƙananan yara yadda zai kare su daga cututtuka ana taimakawa a yi sa garkuwar jikinsu zama tana da ƙarfi yadda idan masu cuta ta samu zai cewa za su iya kare kansu jikinsu zai iya kare kansu daga jikin daga cutan za ka ga cewa in ba a yi wanda ba su samu wannan rigakafin ba musamman za ka ce su ne suke zuwa da pneumonia da polio da sauran cututtuka mu za ka da ƙarshe ke su ne suke mutuwa to da ai kaman ko parasama ka sha yanzu kana iya samun matsala kamar ka sha filajin kana iya samun matsala ko sa abin da effect shi ma immunization din ba za da wuce a samu wannan abubuwan da suke ba su ta kakkara sun kare ba kaman mutum kamar zazzabi ko a samu wurin da aka yi allura yana dan yi kumburi ko a samu mutum ya dan yi reaction ya samu dan kuraje haka da sauransu wannan kuma zaka ce an kadan bada magani ba wani abu ne wanda zai hana mutum zuwa ya zo asibiti kamar kowane magani ne yayi duk abin da ka sha zaka iya samun abu da ke misali effect Dr. Muntaka da kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya A gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai akan batun kiwon lafiya yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don faɗakar da jama'a akan illan masassarar cizon sauro da kuma matakan kiyaye kamuwa da cutar. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da rahoto. Ranar 25 ga watan Afrilu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin zazzabin malaria. kan haka, ni tattauna da wani mai fama da zazzabin na malaria. Sunana Manu Gadan PDP kare shanu a kele ƙanin Sidiku Oldi birnin Kabe Gargaryo. Manu ga ka san da cewa yau ce ranar malaria ta duniya. Kwarai na san yau ita ce ranar malaria ta duniya rana ta mai muhimmanci kwarai da gaske. Malaria na damun ka? Malaria na damuna. Tun yaushe ne wannan malaria ta fara damun ka? Ya kai shekara biyar tana damuna kwarai da gaske. Ka taba ganin likita? Na taba ganin likita kwarai. Ina da likita wanda na zo wurin shi ya nuna min cewa in daina kwana ba gidan sauro kuma sannan in share kwata kuma in sare ciyawa a inda nake zama. Ka taba amfani da maganin gargajiya? Ni ba ni unhanni maganin gargajiya. Ta maganin unhanni da maganin gargajiya ba. Cikin iyalinka ko yan uwa ko mutanen ka ko akwai mai fama da zazzabin malaria? Kwarai akwai babban yaro na yana fama da zazzabin malaria na kai shi asibiti a auna a bamu magani ana ne ana fama har yanzu nan to ko ne kira gare ka ga jama'a to ina kira ga jama'a su saurari maganganun da likitoci ke ba da shawarin da suke bayarwa mu kwashe mu gudanan ruwa mu sare ciyawa mu kone mu gyara a kwana gidan sauro Allah ya sauka zazzabin malaria da ya zama tsumajiyar bakin hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba a ƙasashe da yawa na duniya Hassan Umar Tambuwal muryar amu Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To madalla a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da ɗauka don ganin an magance masassarar cizon sauro kwata-kwata. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC and agogon a nan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. in ma ba ta ga Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ko ya karbi bakoncin wata baiwar Allah ce kuma ga bisa al'ada mukan bar bakon ko bakuwar ce domin gabatar da kansa ko kanta. Don haka da yake yau bakuwa ce bari mu bata dama domin ta gabatar da kanta da kanta. Sunana an Osula ina nan Boston, Massachusetts a USA. To malama an tun yaushe kika zo Amerika ne? A shekara sha shida yanzu. A malama an kin zama ba Amurka kenan. <laughs> To tun da kika zo ke kadai kika zo koko da iyali kika zo da yara da mai gida? na zo nan na haife ɗana nan. To. Mm. Ina nan da mai gida na da ɗana. A nan Amerika, a nan Boston? Eh, eh, a nan Boston, eh. Shekara goma sha shidda? Eh. Turka shi. Ke ko me baki sha'awa kika ta zama a shekara goma sha shidda tun daga yan lokaci kawai yanzu? da na zo nan mai gidana na ake a us um, yana soja na us a nan da ni na yi dan aikin a asibiti sai na zo na bude makaranta crash wannan daycare na yara ne na bude na lura da yara nan gari tun daga shekaru goma sha shida nan abinda yake yi kenan har yanzu nan a tun da kamar shekara takwas yanzu na buɗe makarantar to kafin nan wani aiki ke yi ko kika yi kafin nan na aiki secretary a asibiti daga nan sai na amma a nigeria na yi lecturing na yi lecturing faransa a college of education a cikin benin harshen faransanci eh to da kika zo ya baki nemi koyarwan faransanci ba kika koma kuma aikin asibiti akwai sauki ne eh, haka na an zo eh, eh, amerika akwai su suna da abin da suke bi kamar su teachers akwai sai ka zo da a certificate da mu sai mu shiga a yi su test da meme nan da na zo sai na neman kawai ci gaba anything da na samu sai na samu secretary a asibiti da na dan yi sai na koma na ce to bari in shiga na makaranta ina gan yara ina son yara su na bude na yara to amma akwai sauƙi ne haka na bude makaranta nan daga zuwa eh, kawai ya fi kam ya fi ni na aiki ma kaina ina da ticoci na da kamar sometimes guda uku ko biyu taimake ni a makaranta domin in na tashi zan je aiki uh, ah, is better ana aiki ma uh, ah, is, uh, ah, ana kira small business venture a nan so ya fi makarantar mutanen cikin unguwanku ne koko sukan zo har daga wani wuri don na san cewa tsarin nan yaro bai tsallake unguwansu. Eh, su fiture ne su spanish su in spanish amma suna da license suna license na nan kuma ni na yi makaranta ina na da makarantar kuma na shiga na yi phd a university of phoenix ke kara kwarewa da eh. aikin sarrafa makaranta? Eh, dan na gama na yi FGGC Yola, na yi uh, University of Maiduguri, na zo na yi ABU Zaria na yi Masters. So da na yi sonan na yi uh, University of Phoenix na yi PhD na. A kan ɓangaren harkan koyarwa kenan? Eh, Instructional Technology shi ne na yi. To amma, ah, amma, amma ya, ya yake samun, kike samun ɗalibanki a nan? kin riga kin eh, tallata makarantar ne ko ko dai mutanen unguwa ne sun riga sun gani ga makaranta an buɗe kawai sai su rika kawo yaran su a'a a nan akwai department of early education mm. so license na yana da su in sun shiga website na department ɗin sun sa eh, suna neman daycare suna neman crash sai ga sunana zai fita masu wanda suna neman su zo kusa da daban-daban anguwa da suke so in sai sun ga makarantar suna so in sun shiga yana da space don ke su haka muke yanzu kamar azuzuwa nawa nake cikin makarantar naki Uh, ina da three section ne nake da shi ina da na safe shine regular day care din ah. ina da na after school program in sun tashi daga makaranta ko wanda suke zuwa da ina da kuma um, uh, na weekend suna kira kidnet wancan na uh, masu foster children in suna so um, kamar babysitting sai so aika mana ina da space sun ɗauke su so sometimes a wata ina da kamar 30 yara 30 um, masu taimake ne suna su ma dole suna da license suna bin da license a nan america ba so a ɗauki kowa ya su teaching sai da masu license ɗin teacher yanzu kamar yan shekaru eh, yan shekaru nawa ne makarantar naki yara kamar yan shekara nawa ake dauka eh ni daga na taba samu na 6 weeks kash malama an dakta anan domin ku lokaci ya daga mana hannu masu hari a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakwar mu an usla da julie gresham da ta da sautin shirin amma da solomon abu ni ladan ibrahim aiwa cewa sai wani sati cikin ikon allah To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce Salam VOA Hausa muna kira ga Baba Buhari da ya gaggauta sasantawa da matasan Najeriya tun kafin lokacin zaɓe ya zo domin kuwa Hausawa dai na cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya. Sako daga Malam Abdulsalam mai walda gas sai kuma sako na gaba ya ce gwamnatin Buhari a gaskiya kina da sauran gyara a kawo ma al'ummar Najeriya ci gaba. Sako daga Hakilu Almajira Malumfashi da Safarawo Almajira Malumfashi sai kuma sako na gaba gaba ya ce ina kira ga hukumomin binciken magunguna na duniya da su yi amfani da ranar cutar zazzabin cizon sauro ta wannan shekara wajen samar mana da rigakafin cutar malaria da ke ci mana tuwo a ƙwarya sako daga hajiya gamba maman gusau zaria sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen rikicin tsakanin fulani da manoma a jihar benue a ƙarshe nake addu'ar allah ya ji wanda suka rasa rayukansu sako daga kado Laura Gaga. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice gwamnatin Isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakiyar dubban baki 'yan Afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba bayan da yunkurinta na baya-bayan nan na mayar da su Afirka ya ci tura. tuni bakin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen iritiya da sudan suka shigo ƙasar daga masar ke ta murna da farin ciki wani alkali a amurka ya umarci gwamnatin trump da ta ci gaba da mutunta tanajin nan wanda ke kare wasu matasa marasa takardun izinin zama amurka waɗanda ake kira dreamers ko masu kyakkyawan fata su wajen dubu ɗari bakwai daga kora shugaban amurka donald trump jiya talata ya sha alwashin duba yadda da shi da takwaran aikinsa na faransa za su bullo ma lamarin iran to amma bai bayar da tabbacin zai ci gaba da kiyaye ko ko shiga wannan yarjejeniyar ba masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Joe ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.